Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Za kuma a iya kama mu a tashoshin gidan rediyo amfani sarauniya fara'a FM da Nomad da LOL FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro barkanku da war haka. Aisha Sule ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a yau talata bakwai ga watan Janairun shekara ta 2020. Da farko ga kanin labarai. Mutane akalla 32 ne suka mutu baya ga wasu 190 da suka ji raunuka sanadiyar turmutsi a wurin jana'izar babban kwamandan sojin Iran Qasim Soleimani. a halin da ake ciki kuma ministan harkokin wajen iran ya yi wani sabon gargaɗi ga amurka saboda kashe babban janar ɗin iran ɗin da ta yi sannan sakataren harkokin tsaron amurka mark espa ya ce amurka ba ta shirin janye sojojinta daga iraki kanun labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa ƙungiyar rajin adalci a lamuran mulki sarab ta buƙaci shugaban najeriya da mataimakinsa gwamnoni da mataimakansu da su bayyana dukiyar da suka mallaka cikin wa'adin kwana bakwai. Ƙungiyar ta nemi bayanan bisa dokar nan ta yancin samun labaru ko bayanai daga gwamnatin tana mai cewa rashin bayyana dukiyar a fili baya taimakon gaskiya da amana. Daga Nijar kuma, 'yan gunduman 'yan gudun hijira a Agadez sun yi bore. Ko me ya faru? kare takwas zuwa tara ne su da ne da aka ɗauko daga gari wanda suke zaman da yin su ne suka zo suka hura wuta zai wasu daga aji su ma kawai suka fara shehe kuma suka kawai suka sa wuta To a biyo mu cikin shirin za a ji dalilin wannan bore na wayannan 'yan gudun hijira. Sannan muna tafi da shirin noma da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta email. Amma duk za ku saurari waɗannan ne bayan kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Mutane akalla biyu ne suka mutu baya ga wasu ɗari da da suka ji raunuka sanadiyar turmutsitsi a wurin jana'izar babban kwamandan sojin Iran kasim Suleimani. A cewar kafafen yada labaran gwamnatin Iran a yau dinnan talata. daban dubatan mutane ne suka ɗunguma zuwa karman garin su marigayi sulemani don masa jana'iza da kuma bankwana na ƙarshe bayan wata hidima makamanciyar wannan da aka yi a makon jiya koko a wannan makon a tehran da kam da kuma a hawas kafafen yada labaran gwamnati sun ce saboda wannan turmutsutsun har sai da aka ɗage jana'izar Kisar Suleimani da Amurka ta yi makon jiya a wani harin jirgin sama ta janyo fargabar yiwuwar a fuskanci faɗaɗɗen tashin hankali yayin da Amurka da Iran ke ci gaba da barazanar ɗaukar tsauraran matakai kan juna tun da farko a yau dinnan talata jagoran rundunar juyin juya halin iran hussein salami ya yi barazana ta baya-bayan nan ta mayar da martani na soji saboda irin wato harin da amurka ta kaddamar a wajen filin jirgin saman kasa da kasa na iraki a birnin bagadaza da ya sanadin mutuwar shi janar din a halin da ake ciki kuma ministan harkokin wajen iran shi ma ya yi wani sabon gargadi ga amurka saboda kashe babban janar ɗin iran ɗin da ta yi muhammad jabir zarif ya yi wannan barazanar ce yayin wani jawabi a wata tattaunawar da aka yi a birnin tehran a yau ɗinnan talata wanda ya samu halartar wasu manyan 'yan siyasa da ma'abuta ilimi na yankin. Eyalat Muttahide جواب قاطع و حتمی گستاخی خود را در زمان و محمد جبل zarif ya ce Labuda amurka za ta fuskanci takamaimiyar ramuwar gayya a lokaci da kuma wurin da hakan zai mata zafin gaske saboda rashin hankalin da ta nuna jana'izar ta salami wadda ta ga cincirindan jama'a a garin haihuwarsa ta kawo ƙarshen matakai daban-daban na makokin da aka yi masa a sassa daban-daban na ƙasar cikin kwanakin da suka gabata. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. a halin da ake ciki kuma sakataren harkokin tsaron amurka mark esper jiya litinin ya ce amurka ba ta shirin janye sojojinta da ƙasar iraki yana mai bayyana cewa wata takarda da wani babban jami'in soji ya rubuta wacce ke nuna ana shirin janye sojojin kuskure ne matuƙa kwamus kala zaratin ba mu da wani shirin ficewa daga iraki a cewar espa ya kara da cewa ba a yanke shawarar ficewa ba kuma ba mu bayyana wani shirin janyewa ba jiya litini wata wasikar da aka tura ma gwamnatin iraki ta karaɗe kafar twitter daga hannun wani kwamanda a iraƙin a takardar kwamandan ya ce amurka na mutunta shawarar da iraki ta yanke ta cewa mu fice don haka za mu daidaita girke sojojin amurka cikin kwanaki da kuma makonni masu zuwa don shirin wato shirin ficewar tsohon mai bayar da shawara kan harkokin tsaron amurka john bolton ya ce zai bayar da ba'asi a zaman sauraron shari'ar tsige shugaban amurka donald trump da majalisar wakilai ta yi muddin majalisar dattawa ta bashi takardar samacin gurfana ganin kalaman da bolton ya je litini yan damakar na iya samun wasu bayanai ta bayan fage dangane da yunkurin trump na ganin ukraine ta kaddamar da binciken da zai amfane shi a siyasance. to amma shugaban masu rinjaye na majalisar mitch mcconnell wanda ke haɗa kai da fadar shugaban amurka ta white house wajen shirya yadda za a yi zaman saurari a majalisar dattawa na jan kafa kan batun kiran shaidu wanda hakan ya sa shugaban marasa rinjaye a majalisar ta dattawa chuck schumer ke cewa we ask is the president's case so weak that none of the president's men can defend him under oath Chuck Schumer ya ce muna da tambaya shin wai shugaban kasa bai da wata kwakwar hujja ne da babu wani hadiminsa da zai iya kare shi bisa rantsuwa? Ɗan kwana-kwana a Australia waɗanda suka galabaita na amfani da damar da suka samu sanadiyar canjin yanayi wanda ke taimaka musu wajen yaƙi da suke yi da nau'ukan wutar daji masu girman gaske waɗanda tuni suka ƙona yankuna masu faɗin hektoci da dama cikin tsawon kwanakin da suka gabata an yi hasashen samun ruwan sama da sanyi waɗanda duk ake matuƙar wato matuƙar buƙatar su a wannan ƙasa ta australia a tsawon makonni koko kwanakin da ake ciki wanda hakan ya baiwa 'yan kwana-kwanan damar wato ƙari shirin su cikin natsuwa to amma har yanzu ruwan da aka samu bai gamsar ba wajen kashe wannan gobarar haka zalika ruwan ya sa ƙasa ta yi ɗin gaske ta yadda ba za a iya tura motocin kashe gobara wurin ba. a gaida Ibrahim ka garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. Wata kungiyar rajin adalci a lamuran mulki a Najeriya wato Serap ta buƙaci shugaba Buhari mataimakinsa Osibanjo, gwamnoni da mataimakansu da su bayyana dukiyar da suka mallaka cikin wa'adin kwanaki bakwai. Ga Nasiru Adamu El Hikaya daga Abuja da ƙarin bayani. Ƙungiyar rajin tabbatar da adalci a lamuran mulki Sera ta buƙaci shugaba Buhari mataimakin mataimakinsa bajo gwamnoni da mataimakansu su bayyana dukiyar da suka mallaka cikin wa'adin kwana bakwai kamar yadda suka mika bayanan bisa tanadin doka ga hukuma ko kotun ɗahar jami'an gwamnati. Ƙungiyar ta nemi bayanan bisa dokar nan ta yancin samun labaru ko bayanai daga gwamnatin tana mai cewa rashin bayyana dukiyar a fili baya taimakon gaskiya da amana. Bayan karewar wa'adin matukar jami'an ba su bayyana dukiyar tasu ba. Sera ta ce za ta ɗau matakin da ya dace don tilasta su su bayyana dukiyar. Nigerians, we were notorious for cutting shortcuts, you know, in nan shugaba buhari ne ke nuna muhimmancin mika bayanai ga kotun da'ar ma'aikatan da sukar wasu 'yan najeriya da kwarewa wajen bin hanyoyin zamba cikin aminci lokacin da shugaban kotun farfesa muhammad isa ya mika masa takardun cikewa na bayanan dukiyarsa a fadar aso rock shugaban wanda ya sha sukar rashin bayyana dukiyarsa a lokacin da ya mulki a biyar ya fito da kanun bayanan dukiyar ta sanarwa daga mai taimaka masa kan labaru garba shehu sanarwar ta bayyana shugaba buhari da mallakar kimanin naira miliyan talatin a wani asusun banki gidaje biyar a abuja kaduna kano da daura filaye biyu da ba gina ba a Kano da Fatakwal da mallakar shanu 270 a dawaki da da wasu nau'in tsuntsaye da motoci. Ko a wannan karo ma bayan dawowarsu mulki a wadi na biyu a 2019 bayanin ya nuna ba wani sauyi da aka samu a dukiyar ta shugaba Buhari don bai bude wasu sabbin ma'ajiyu a bankuna ba ko ma ba shi da rijiyar man fetur. A bayanan da ake da su mataimakinsa ya fi shi yawan kuɗi da mallakar naira miliyan 94 da dala dubu 900 gidaje a wajaje masu tsada a Legas wani gidan a Burtaniya da hannayen jari A kowane lokaci jami'an labarun shugaba Buhari musamman Garba Shehu na nuna tara dukiya ba ta gaban shugaba Buhari. Wanda duk yake zaton wai a'a zai dauki Muhammadu Buhari ya saka a kan hannunsa ya yi yawo da shi ko amfani da ya ba su san shi ne. Ai wanda ya san shi ya san cewa ya fi karfin a cewa za a dauka a wasa da hankalinsa. 'Yan Najeriya su kwantar da hankalinsu. Shi Muhammadu Buhari da suka zaɓe shi suka sa a wannan ofis ya san bukatar 'yan Najeriya. Mutumin nan mai tsoron Allah ne. Ya san cewa amma ya yi don ya daɗaɗa mutum Ubangiji sai ne Najeriya sa saboda haka kada damu za a ga sakamako da zai dadadawa mutanen Najeriya rai yan adawa na cakar shugaban da cewa yana da dabarun boye abin da ya mallaka ko na yan uwa da iyalansa kakakin kamfen din PDP Buba Galadima ya fito da wani zargi da ya shafi gidan shugaban duk da fadar ta Aso Rock ta yi watsi da zargin sau nawa aka kai wa Buharin laifin mutanensa wanda suke karkashin sa sun kewaye shi bai komi ba ko sai wanda yake ki shine mai laifi waye wanda ba barawo ba a gaya mun a Najeriya shi ya bar mulkin ya ji abin da zai fito. Duk da matsin lambar Serap ga kotun ɗayar ma'aikatan ta ki bayyana bayanan dukiyar shugaban da sauran jami'ai da nuna dokar majalisa kai tsaye ba bata bata damar yin hakan ba. Fito da bayanan rashin bayyana dukiya yadda ya dace na tsohon babban alkali Walter Inkano Nogan da ya kai ga murabus dinsa ya jefa ayar tambaya kan tsarin kotu. Nasura da Malika Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru da wannan rahoto. To akan wannan batu za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shirinmu na dare. Shin kuna ganin ya kamata masu rike da madafin iko su rika bayyana kadurorinsu? To ku biyo mu da maricen yau. Hedkwatar rundunar sojojin saman Najeriya ta ce mummunan farmakin nan da jiragenta suka kaddamar mai taken Operation Rattlesnake na samun nasarar kawar da 'yan ta'adda a zirin yankin tafkin chadi ga wakilinmu hassan na kaina daga abuja Uh, Operation Rattlesnake was specifically initiated to uh, target some uh, Boko Haram terrorists and uh, Islamic State of West Africa province locations. Kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Komodo Ibi Kulle da Ramola, ke mani karin bayani dangane da munanan farmakin nan mai take Operation Rattlesnake da suka sake kaddamarwa. a kan sansanonin mayakan Boko Haram da IS a zirin yankin tafkin Chadi da kuma wasu dazuka masu sarƙaƙƙiyar gaske a cikin dajin Sambisa. Da bayanan sirri suka nuna cewar mayakan da ke ikirarin jihadi suna amfani da su a matsayin sansanoni ko wuraren horaswa daga inda kuma suke shirya kaddamar da hare su akan sojoji da fararen hula. Sannan suna amfani da wurin wurin ajiye kayakin amfanin yau da kullum da kuma jiragen kwale-kwale da suke amfani da su. Bayan da muka hakikance waɗannan bayanan sirri ne shine muka tsara manyan jiragen yakin mu suka dangi kai farmaki a waɗannan wurare makasudan wannan farmaki mai take operation rattle snake shine don yi wa boko haram kan da garki wato ma'ana kafin su 'yan ta'addan a ce sun tattaru wuri guda sun shirya kawo hari mu kuma mun wargaza su aya komodo da ramola kazalika ya kuma yi tsokaci akan muhimman nasarorin da yake jin an samu a wannan farmaki there were huge successes recorded against you know, tactical locations. Uh, an cimma nasarori sosai akan sansanoni da wuraren taluka da ma'ana ajiye kayayyakin Boko Haram. duk mun rurrusa su a garin malema Farisu bula kurege kekewa a koleram akwai inda manyan kwamandojin boko haram suka tattaru suna taro inda jiragen yaƙi mu suka kone su kurmus hakanan a tumbin rego da kuma kirta wulgo da ke zirin tafkin chadi wanda hakan ya jaza musu kuma baya nesa ba kusa ba kuma a halin yanzu mun hana 'yan ta'addan 'yancin walwala uh, it also made it possible uh, deny them freedom of action as they would like to. Hassan mai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. An gaida Hassan maina kaina da wannan rahoton. To a jamhuriyar Nijar kuma, 'yan gudun hijira sama da uku da da talatin biyar ne suka yi bore a Agadas har ma da ƙona sansanin da suke zaune. Ga cikakken rahoton daga wakilin muryar Amurka daga Yamai Yusuf Abdullahi. 'yan gudun hijirar da 335 ne akasarinsu 'yan kasar don hukumomin da yankin agares ke tsare da su ba wani bore da suka tayar a makon da ya gabata domin nuna fushinsu game da tafiyar hawainiyar da suka ce hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira hcr ke yi wajen nema musu mafaka a wasu kasashen duniya kamar yadda ɗaya daga cikin mazauna birnin agades da ya nemi a sake sunansa ya yi ƙarin bayani. Kare takwas zuwa tara ne su da ne da aka ɗauko daga gari wanda suke zaman dirshen su ne suka zo suka hura wuta. Zai wata daga ajiye su ma kawai suka fara jihe-jihe kuma suka kawai suka sauta can dai su tsakanin su da isu magabatan su dai guda ne suka dan bige ne hannun shi ya kumbura ni kuma nan sun fara bugu na haka na tsiri ne a wannan boran da yan gudun hijiran sun koko ne akasarin dakunan da ke a sansanin da ake kula da su mai nisan tazara kilomita goma sha biyar daga birnin agadez al'amarin da babban alkalin yankin agadez saidu saini ya ce dole ne doka ta yi aikinta. ta ya ce a cikin ɗakuna 331 da suke kira rashi 290 sun kone kurmus sun kuma kone ɗakin shan magani ɗaya tare da farfasa motocin bosu da dama da kuma raunasa mutane biyu sannan an samu wayoyin salula 162 da yukaye 31 a hannun 'yan gudun hirar da suka tayar da wannan boran to koya makomar 'yan gudun hijirar ganin cewa baki ne 'yan kasashen waje ya ce ganin munin abin da ake zargin su da aikatawa mun yanke shawarar tuhumar su a gaban kotu amma da yake baki ne za mu aika hukumomin da ke da hurumi musu shari'a irin jerin laifukan da ake zargin su da aikatawa domin sanin matakin da za a ɗauka a kansu tun dai ranar 16 ga watan Disamba na shekarar 2019 ne 'yan gudun hijirar na kasashen Afirka da dama musamman ma na kasar Sudan ke tayar da bore a yankin na agades saboda suna zargin hukumar icr da nuna musu halin ko kula yusuf abdullahi murya amurka daga nyamai jamhuriyar niger. To a gaida Yusufa da wannan rahoton Allah ya kyauta. To a nan washington da ke gundumar columbia agogonmu na cewa karfe goma na safe ne da minti goma sha takwas a najeriya nijar kamar da chadi uku kenan da 'yan mintuna a ghana yanzu kuma ga mustapha Nasiru batsari da shirin noma Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin na wannan mako za ku ji yadda 'yan kabilar kambari suka gudanar da babban taron su da ya mai da hankali akan aikin noma a Najeriya. So ko dole a koma gona, to mu kuma dama kambari sana'anmu kenan. Sannan za mu je jamhuriyar Nijar domin jin yadda manoma suka kimsa amfanin gonarsu a yankin da magaram. A shekarar bana an samu matsala a wasu yankuna abinda ya haddasa karancin abinci. A biyo mu sannu a hankali domin jin yadda za ta kasance a cikin wannan shirin. Toma Dalla a cikin makon da ya gabata ne 'yan kabilar Kambari a Najeriya suka gudanar da babban taron su na shekara ta 2019 a garin Bargu mai iyaka da kasar jamhuriyar Benin. Taron na 'yan kabilar Kambari a wannan karo ya mai da hankali ne akan haɗin kai da kuma abin da suka ce sun gada tun daga iyaye da kakanni wato noma kamar yadda shugaban kungiyar na kambari a najeriya farfesa muhammad yakubu auna ya yi karin bayani so kowa sani yadda ƙasa kake tafiya mai ba zai daure ba so ko dole a koma gona so mu kuma dama kambari sana'an mu kenan so muna neman gwamnati yadda duk za a yi kokari a kyautata noma noman nan ban noma irin na gargajiya da aka saba a kawo mana taki a kawo mana irin kayan aiki na wanda yake za su dan rage aiki abinda muke kokari a mutane mu kenan a ba su irin basuka na na noma haka tsohon gwamnan soja a jihohin Kano da Binuwai Kanal Aminu Isa Kwantagora wanda shi ma dan kabilar Kambarin ne ya ce duk da yake suna kokarin hada kabilar Kambarin akan sha'anin noma amma akwai abin da suke bukata daga hukumomi jama'a suna neman kasuwan inda za su saya suna kuma neman abin da zai dauko kayansu daga gona ya kawo gari eh. kana ganin ah, idan aka ba su tallafin za su iya ci da kasa ma kwarai jihilin nan in ka dauko tun daga kasan mariga ka keta nan bargu ka yi benin republic ka yi kwara je ka binkita da kanka ne ka ga manomi da ke tashi zuba kambare. Bala Tajir Salka shine shugaban matasan kambarin a Najeriya. Ya ce rufe bodar da gwamnatin Najeriya ta yi ya yi masu daidai. rufe boda da gwamnatin tarayya ta yi mu mu manoma kan bari to ya mana alheri don ina tunawa wakin da ake sayarwa da dubu uku dubu yanzu kaga duk sun daga kafa da mutane mu ke noma a fadama yanzu gaskiya sai ka sai dan buhu guda din ka biya bukata to kaga yayi mana sannan ma banda haka nan mu da ma mun saba da cin abincin gida ne ba ruwanmu da na waje to amma da na wajen nan sai kawai duk ya anshe mana harkoki to yanzu gara da aka yi gara da aka yi kuma a ci gaba da kwarai da gaske dai gwamnati ta ci gaba da yi iyaka dai wanda muke na gida a kara inganta shi. To yanzu bari mu bi wakiliyarmu a jamhuriyar Nijar Tamal Abari domin jin yadda manoma suka kimsa amfanin gonarsu a yankin da magaram. A wannan lokaci na kimshe amfanin gona yayin da wasu manoma ke adana abincin da suka girba wasu na kaiwa kasuwa don su sayar su yi cefane ko sabga irin su bukukuwa da sayayyar kayan masarufi. Na yi kicibis da wasu manoma da suka fito daga karkara dauke da amfanin gonarsu zuwa kasuwa. Malam Ali, alhamdulillah. Eh, mun dan samu wake, mun dan samu gyada, da wace ba mu da ita wake ne muke sai da ba kuma dan samu na cefani mm. eh kan san shi ba kawai in yi noma an bai dan sai da ba wani dan kadan ke yau ke samu wani abin zai ba kin shi kudi ba ajin da kamar akwai yan kasuwa da suke zuwa suna sayan hatsi mm. sai eh, sun je ne za ku sai da musu a sai sun je kamar tiya ɗaya kamar tiya biyu mutum yana da jarahi mm. ke sai da an kuma jarahi ka ban yi saboda neman abinci ne mu buma wani abincin ban mu da shi ban ma jin daɗi salamu a dan sama ban aka saba ban gwargwado ba bangaren namu wani guri an samu wani bangaren ba samu ba kishi biyar gama bangaren arewa sun dan samu gusun amfani da su ya dan samu karamcin ruwa komai da komi yanzu dai alhamdulillah ana sayan hatsi a ƙauye yanzu saba'in tamanin muna sayan gyada talatin da biyar a shekarar bana an samu matsala a wasu yankuna abin da ya haddasa karancin abinci kamar yadda shugaban gundumar murya musa dantani da shugaban gundumar kance musa tsayebu suka bayyana na abin da samu a zancen shuka mun samu duka gari ɗari biyu da goma tara da uku wannan wanda suke wanda ake cewa village agricole kenan na wurin noma duka ko ina an samu sun shuka a cikin lokaci sai dai an samu yan matsala kamar ta nan tsutsa da ake ce ma zo kudai wannan ta yi a attack sosai cikin gunduma bisa gari ɗari uku da tamanin da uku waɗanda suke garuwa ne na manoma guda talatin da ɗaya ne aka samu suna da matsalar abinci jihar murya ta zama to jiha ce wadda take da ƙarfi tattalin arziki bisa kan noma na rani mana alhamdulillah an wa Allah mafi yawan yan kasuwa da yan kacare ne ke sayan abincin da suka noma irin su wake dawa hatsi gujiya da sauransu gaba daya wanda daga bisani manoman za su dawo su saya a wajen yan kacaren sanadiyar sun shiga matsalar abinci Mustapha Adam wani dan gwagwarmaya ne na haɗakar kungiyoyin hararen hula a nan da magaran kiraye ga gwamnati da ta maido da wannan tsari na sayan abinci a wajen manoma a sayar a farashi mai rahusa. Eh, mu na karkara da eh, manoma da makyaya wa'innan a Nijar wanda su ne masu karamin karfi eh, in suka zo suka yi noma to abincin da suka noma in suka kawo shi kasuwa ba a sayan shi daraja in suka saye shi a wajen manoma to wannan sayan da suke wata biyu wata uku kuma manoma za su komo kasuwa su sai wannan abincin da tsada shine muke kira ga hukumomi na ƙasa mu kira su da babban murya da su gaggauta shigowa cikin wannan lamarin tabarsu da 'yan kasuwa. Kamar kowace shekara a ƙarshen damana hukumomi na zagaye don ganawa da manoma. Muhammadu Busha shine ministan noma na jamhuriyar Nijar a cikin zagayen da ya yi ya gano matsalar abinci a garuruwa a fiye da garuruwa 784 da suka samu karancin abinci. Alhamdulillah mu yi kwanakin mission cikin region de Zender, kusan region de Zender di departement gare ta babban region ce. Alhamdulillah sakamako wanda za mu ba da lalle ba a ce abu da ta yayi daidai shekara ya, ba da wani abu amma akwai deficit na pli de 784 village wannan akwai deficit kenan ya kamata hukuma da partenaire technique et financier ya kamata za su taimaka talakawa bisa shekara na 2019 dai mai insha Allah wanda yake zuwa. Game da tsarin nan na sayan abinci da gwamnati take yi a wajen manoma ta aji. Ministan ya ce za su yi nazari a kai abinda manoman suka ce idan har sun samu hakan ba za su ki ba. Tamar Abari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. To jama'a yau ma dai abin da ya sauwaka kenan a cikin wannan shirin. a madadin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da tamal labari a jamhuriyar nijar da ta ba da gudunmuwa a shirin mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya ce noma tushen arziki yanzu kuma sai saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Murtala Ibrahim zangon daura ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Matsalar tsaro da ta sake kunno kai a jihar Katsina a sakamakon yadda masu garkuwan mutane suke tare motar matafiya suna sauke fasinjoji tare da yin awon gaba da su. sai kuma sakon da ya fito daga salihu isa fana ya ce assalamu alaikum voa hausa don allah muna kira ga shugaban kasar amurka donald trump da shugaban kasar iran da su gaggauta zaman sulhu tsakaninsu domin kawo ƙarshen yaƙe-yaƙen da suke yi a gaskiya salwantar rayuwar kwamandan sojan kasar iran qasem suleimani da kasar amurka ta yi abin tur da allah wade ne da fatan allah ya kawo ƙarshen wannan matsala da ke tsakanin amurka da iran sai saƙonmu na ƙarshe da ya fito daga malam usaini dangote ya ce salon voa hausa don allah ku bani dama ne kira ga gwamnatin jihar katsina da jami'an tsaro da su haɗa ƙarfi wajen lalubo hanyoyin magance matsalar tsaro da al'ummar jihar suka daɗe suke fuskanta. kafin mu karkare shirin ku dakaci labarai a takaice. To a takaicen Iraniyawa akalla 32 ne suka mutu baya ga wasu 190 da suka ji raunuka sanadiyar turmutsitsi a wurin jana'izar babban kwamandan sojin Iran Qasim Suleimani a cewar kafafen yada labaran gwamnatin Iran a yau dinnan talata. A halin da ake ciki kuma ministan harkokin wajen Iran Muhammad Jabal Zarif ya yi wani sabon gargadi ga amurka saboda kashe babban janar din iran din da ta yi sakataren harkokin tsaron amurka mark esper jiya litini ya ce amurka ba ta shirin janye sojojinta daga kasar iraki yana mai bayyana cewa wata takarda da wani babban jami'in soji ya rubuta wacce ke nuna ana shirin janyewa wato janye sojojin kuskure ne matuka. 'Yan kwana-kwana a Australia waɗanda suka galabaita na amfani da damar da suka samu sanadiyar canjin yanayi wanda ke taimaka musu wajen yaƙi da wato nau'kan wutar daji masu girman gaske waɗanda tuni suka ƙona yankuna masu faɗin hektoci da dama cikin watanni ko uku da suka gabata. Tama sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin sai kuma injiniyan mu Al Santos Aisha Sule ce ke cewa mu haɗu insha Allah a mu na dare. Ku saurari yau da gobe.